Mai saurare barkanmu da wannan lokaci, mu da kasancewa ta cikin wannan littafi mai suna maza biyu zan aura. Littafi ne da fasihin marubuci MIM ya wallafa shi, kamfanin Rimi Online TV su ne suke ɗaukar nauyin kawo muku. Sunana Muhammad. Ai Muhammad Aso ke lefe da zan karanto muku shi sannu a hankali. Amma idan yanzu ne farkon zuwanku wannan tasha, to ku danna subscribe. Inda lakin sannan ku danna kararrawa hakan zai ba mu damar sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora marubucin ya fara jan alkalamin rubutunsa da kalmar duk duniya namiji ɗaya ya yi min kaɗan ba zan iya rayuwa da namiji ɗaya ba shi ya sa na ƙudure a raina maza biyu zan aura ina faɗin wannan kalmar a daidai lokacin da ƙawayena suke dariya da mamaki kuma suke kallo na tamkar wadda ta sami taɓin hankali domin a lokacin muna makarantar 'yan mata ne boarding school a wani gari da ake kira hawa ɗaya tabbas na kasance ɗaliba ta gari wadda nake zuwa ta ɗaya a ajinmu sannu a hankali ya zama a makarantar gaba ɗaya dukkanin ɓangarorin ne ce nake samun lambar yabo kayan ta gaita muku labari akwai wani lokaci da muka tafi gasa kudancin ƙasar nan ne na samo mana kyautuka kala daban-daban na daɗe tun ina ƙaramar yarinya nake mafarkin ne aure sanadin da ya jefa ni mawuyacin hali da tsinci kaina a cikin mata masu ƙarfin sha'awa sai dai yayina suna da rauni kuma ba su da kuɗi asali ma mahaifiyata mahaifina ya aure ta ne sakamakon irin larurar da take tattare da ita kowa ya kuce ta duk da mahaifina yaron mahaifinta ne a kasuwa kuma ya rike mishi amana matuƙa shi ma ya ce zai nuna masa halacci na auren wannan 'yata shi. wannan shine ƙashin bayan labarinmu ku biyo mu danna subscribe da ƙararrawa Mun gode. Sanin wannan halin ya sake jefa ni cikin nazari. Idan na kasance mai larura irin ta mahaifiyata, to rayuwata kenan in ba sami mai hali irin na mahaifina ba, a haka zan ƙare? Idan ko har haka ne, to ni ba lalle ne na iya juriya ta mahaifiyata ba, domin a yanzu haka. ina jin cewa ni aure kawai nake da muradi duk shekaru na ba wani nisa suka yi ba har ma na fasalta yadda zan kasance da mijina ina kwance akwai lokuta da yawa da nake jin gamsuwa tamkar ana saduwa da ni kai a wani lokacin ma har ina jin cewa na haifi 'ya'ya guda biyu wani lokacin daga an yi taron suna lokuta da yawa nakan tsanci kaina a kasuwa na je cin kasuwa ga kuma jama'a ta ko'ina a rayuwata nakan ji farin ciki a wasu lokuta ne ta murna ni kaɗai amma fa wani idan bakin cikin ya juyo nakan ji tamkar na rataye kaina tabbas duk da wannan ƙoƙari da nake da shi a makaranta da kuma lambar yabo da nake samu ina da matuƙar baƙin jini a gurin mazan gari domin suna gani na tamkar mai girman kai na iya bakin ƙoƙarina don ganin al'umma sun fahimce ni amma ina ni kaɗai dai na san halin da nake ciki akwai abubuwan da suka fito fili wadda al'umma sukan iya ganewa na shiga cikin jama'a ko da yaushe sai dai idan an tilasta min da kuma zaɓar wasu abinci waɗanda nake ci da kuma abin da komai daɗin shi ni baya burge ni duk da samari ba sa kula ni amma na ga waɗanda nake so sai dai waɗanda mutane suka fi ƙauna ni kuma ba sa burge ni kai ta kai ta kawo daga cikin samari wasu sukan nuna min so ɗin irin sama-sama haka amma da zarar na amince to kuma batawar mu ta zo sai na ga mutum yana canja kala musamman idan na karɓe shi a matsayin masoyi ko na ga kansa ya zama ƙato ko na gan shi a shagide ko kuma na gan shi ya yi min muni yana bani tsoro wata rana mahaifina ya taɓa tambayar wani saurayi da yake zuwa wajen shi cewa ba dan ba dan ba da ka aminta da auren yata dukkanin abin da ake ni kuma zan yi maka shi kyauta kamar yadda mahaifina yake bayyana wa mahaifiyata ba tare da sun san ji ba ya ce gaskiya ba dukkanin abin da kake so ba abin da zan gaza yi ma sai dai gaskiya tafi ƙarfina ba zan yi auren ta ba babana ya yi matukar mamaki shin yarinya ce fa ƙarama sannan kuma ni ne mahaifinta na kuma yanke hukuncin zan baka ita amma ta yaya za ka ce mace tafi ƙarfinka haƙuri ya bai mahaifina ya ce sha Allahu jibi zan zo mu zauna ni da ita na fatan addu'arka haka dai suka rabu to amma da ya zo ya aika sai wata ta fito kamar mu ɗaya duda gidanmu ni kaɗai ce jal mace amma wasu sukan fito da irin siffata hatta irin kayan da na sanya a jikina irinsu ake gani a jikinsu sai dai bambancin hali da kuma ta tasawirar furcin magana kawai wadda ta fito ta same shi ta ce gani kalmar da ta faɗa kenan cikin tunzuri ya ce mata mahaifinki ne ya ce na zo mu gaisa to idan kana son rayuwarka da kuma lafiyarka karka ƙara zuwa ƙofar gidan nan da zummar ka zo gurina ba da ni kuke hurɗa ba da mahaifina kake ma'amala duk ranar da ka sake zuwa ko kallo na kai to duk abin da ya sami rayuwarka kai ka ja cikin firgici ya juya ya koma tun daga wannan ranar ma ban da wannan kiran da mahaifina ya mashi bai sake zuwa gidan ba kaɗan dai daga cikin labarin kenan da ya kwashe ya faɗa wa mahaifina shi kuma mahaifina yana faɗa wa mahaifiyata a daidai lokacin da ba su san ina kan gado a kwance ba ina jin su gabana ya faɗi a wannan lokacin na yi matukar yin tunani da kuma mamakin abin da ya afko sai mahaifiyata ta ce to kamar yadda ka aure ni ita ma allah zai kawo mata mai irin halayyarka ya aure ta da ba za mu zuba ido mai ka kallanta a haka kawai ba duk da larurarta ta sha bamban da larurata amma allan da yi ta ya yi mata mijin da zai iya aurenta mai gida ka kwantar da hankalinka ka daina ta da hankalinka a kanta allan da ya yi ta ya yi ka ya yi mu shi ne zai ba ta miji daidai da ita kuma nagari. hawaye ne ya zubo daga kan idanun mahaifiyata maimakon da take ba shi haƙuri ta yi murmushi sai ta kasance kuma a cikin damuwa allah sarki ma na kan gado na ƙi motsi saboda kasu an kara cewa ina ɗakin mahaifina ya share mata hawaye da gefen babbar rigashi sannan ya ce ke da kike bani haƙuri kuma ke ce za ki kuka to ki kwantar da hankalinki ina tare da ke kuma zan je wajen babban malam liman ya taya mu da addu'a babu abin da ya fi ƙarfin ikon Allah haka dai suka rabu mahaifina ya fito ta rako shi har tsakar gida tana mishi addu'a dama ɗabi'ar ta ce haka girmama shi yi mashi ladabi da biyayya ya fita sannan ta kewaya makewayi ta fito ta ɗaura alwala ta ɗauki carbinta da ma lokacin walhani ta tada sallah a tsakar gida ni kuma sannu a hankali na fito daga kan gado lokacin da nake a lullube tun da ɗakin ciki da falo ne na fito ta waccan kofar na koma falo sai da ta yi da sallah na ji ta shiga ɗaki sannan na fito tsakar gida mun shiga rudani matuƙa musamman ma ni da na ji tarihin abin da ke afkuwa a kaina to ma saurare wannan shine matakin farko cikin wannan littafi mai suna maza biyu nake son aura. sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda al'amarin zai kasance a madadin mawallafin littafin MIM sai kuma kamfanin Rima Online TV da suke daukar nauyin kawo muku ni da na karanto sannu a hankali Muhammad ai Muhammad a soke laifi. da ke cewa ga masu neman ƙarin bayani sifili bakwai sifili uku hudu biyar uku biyar biyar bakwai takwas saduwar alkhairi